tun kimanin wata uku da suka gabata dai ne aka katse layukan sadarwa a dukkan fadin jihar zamfara a matsayin sabbin kwararan matakan karya lagon 'yan bindiga da masu agaza masu da suka addabi wannan jiha duk da yake gwamnati ta dawo da layukan sadarwa a garin gusau babban birnin jiha to a farkon watan oktoban wannan shekara dokar ta ci gaba da gudana a sauran ƙananan hukumomi goma sha uku na jihar da yake jawabi ga dandazon jagorori da wakilan jam'iyyar apc a babban taron zaben shugabanninta na jiha da ya gudana a nan gusau gwamna bello muhammad ya ce la'akari da yadda lamuran tsaro suka inganta gwamnati ta yanke shawarar dawo da layukan sadarwar a dukkan faɗin wannan jiha nan da ranar talata mai zuwa ya mace su ma kasuwannin mako za a buɗe su a dukkanin sassan jihar nan nan ba da jama'a ba. dangane da zaben sabbin shugabannin jam'iyyar ta apc na jihar kuwa gwamna bello muhammad ya jinjina wa kwamitin gudanar da zaben bisa na namijin kokarin da ya yi tare da yin kira ga sabbin shugabanni da ma dukkanin jigajigai na magoya bayan jam'iyyar da su yi aiki tare don karfafa haɗin kai da ci gabanta a jihar nan da ma ƙasa baki ɗaya. zaben wanda ya gudana a cikin lumana ta hanyar sasanci ƙarƙashin jagorantar shugaban kwamiti mai wakilai biyar da sakataren jam'iyyar apc ta ƙasa ta turo alhaji kabir ibrahim masari inda wakilai daga dukkanin ƙananan hukumi goma sha hudu na jihar nan suka aminta da wannan tsari alhaji tukur dan fulani shi dai ne aka zaba a matsayin sabon shugaban jam'iyyar ta apc a jihar zamfara alhaji hassan marafa damri a matsayin mataimaki sai alhaji ibrahim umar dangaladi galadima sakatare yusuf idris gusau a matsayin sakataren yada labarai da Haji aisha waziri a matsayin shugabar mata da dai sauransu inda kuma nan take aka ba su rantsuwar kama aiki muhimman jigajigan jam'iyyar ta apc ne suka halarci taron ciki har da tsoffin gwamnonin jihar zamfara guda biyu alhaji ahmad sani riman bakura da alhaji mahmud aliyu shinkafi kazalika da 'yan majalisar dattawa da na wakilai da 'yan majalisar jiha masu ci da nada waɗanda dukkaninsu suka bayyana gamsuwa kan yadda zaben ya gudana. kuma ya ba zaben ya dai samu sanya ido daga tawaga ta musamman daga helikwatar hukumar zaɓe mai cin gashin kanta ta ƙasa da ke babban birnin tarar abuja jamilu ibrahim gusau